Salamu alaikum. Salamu alaikum kowa kowa. Ke ko kina kallon me kika kike bari? Lafiya Hannu na ne da sassafe ina son dan da zuwa. kina dawo Kano. Hala Zainab ta je gidanku ne. Na ga dukkin me kamar kina tsoron wani abu. Me yake faruwa ne? Lafiya bala. Na sa abinci a wuta ne ina gudun karya ya ƙone. da mu mu shiga ciki daga ciki. A'a a'a sai ga ce wacce ta zo kwana? Banna a nan kawai mu gaisa in tafiya ta. Dama mahaifinki ne ya je sai muna Abuja. Shi ne sai ya je can gidanku. sai mai gadi yake gaya mai cewa an dawo da kenan kuma sai muka ji shiru shiru shi yasa na ce bari in zo in ga ko lafiya eh wallahi dama satin nan nake tunanin zan zo sai kuma gashi Allah ya sake riga ni zo bar shi ma gashi har na zo na zo na ga lafiyarki kuma na ga dan alamun jika na kin ga hankali na yanzu ya kwanta don ba kya yi min aiki na a cikin gidan nan wannan shine mafi kankanta a cikin abubuwan da zan dinga yi miki a gidan nan ababewa Allah ko mutuwa ai tana kunya idan mahaifi ko haka kurin me taimaki za ki zo ko tsoro ba kya ji ki zo ki sarara mata mari kin ma asuwa kare da gudun layya na ruwanki to ni mahaifiyarta ce mara kunya ban zafi fitsararriya oh ashe mahaifiyarta ce ai da kina gudun kada ta wulakanta da baki turo ta aiki gidan nan ba don yanzu a ƙarƙashi na take aiki firdausi wani irin aiki kuma aiki kika zo yi ko zaman aure <laughs> aure ta auruwa ai ni da kike ganin nan malama na fi karfin a yi min kishiya a gidan nan ba na zama da kishiya ko me ke yi mun yi aure da zaune ne kan wani sirrin da na amince don gudun haɗa ni da wanda zuciyata ba ta aminta da shi ke kuma maryam ranar wanka ba a ɓoyen cibi ni matan zanyi raini ne kamar yadda kike matarsa ta sunna haka nake nima matarsa ta sunna matawa ƙarya kike baki isa ba wani kike tare da ita kenan? Zaman da kike kenan a gidan nan? To dama Firdausi jiya mun zauna da babanki kuma ya amince da bukatarki. Amma kuma sati biyu ya baki kacal ki faɗa zanure ne ya turo da magabatansa. Na gode umma. Wani yi mamaki da abu ya yi sauran amincewa. Insha Allah yau ɗin nan zan sanarwa da zanure ne. don na san shi ma ya kusa akan ya ji magana to ba komai Allah ya sa mu dace ki shiga ciki ki dau abincin ki idan ka ce ba za ka aure ni ba daidai yake da kayan musammaci da mutuwa don gwaran na rasa raina akan na rasa ka Fidausi na riga na sanar da ke komai da abin da ake ciki ba zan iya auren ki ba Maryam ta riga ta zama kamar kadangaren bakin tu babu wani ɗan namiji da zai so ya raɓe ta saboda masifa ce bala'i ce Maryam babu wata masifa da ta wuce addu'a zai yi kai dai kawai ka gaya min ka canja ra'ayinka Firdausu maganar gaskiya ba zan iya wa Maryam kishiya saboda za ta iya zama barazana a gare mu gaba ki you, ki understand please amma ko Usman ka ci amana ta. Sai da ka bari zuciya ta ta mutu dai akan soyayyar. Na makantar da idanuwa na ba na ganin kowa sai kai. Na doda kunnuwa na ba na jin maganan kowa sai na ka. Na kusa da tunani na kan komai in ba naka ba. He doesn't. cuce ni sanirariya ce ta ce zai iya yi wa matarsa kishiya ba saboda yana jin tsoronta ta lalle namiji hankaka ne gabansa fari bayansa baki usman ya cuce yanzu ne na tabbatar da namiji ba dan goyon baya ba ne ai shi isa mutum ba a so ya kwalla faransa akan abu daya domin duk ran da ya rasa shi to ya shiga wahala ni dai kawai abin da zan gaya miki a nan ki ci gaba da yin addu'ar da kike yi ma wani dalili ne ya hana wannan aure sai ki ga Allah ya warware <sighs> daina kuka ni ba na son kina kuka na tayar min da hankali kike <sighs> ya kuka da ta har yanzu na ji shiru hmm. Hajiya na fi kin san ni ba na son wasa ki fito fili ki ga min gaskiyar al'amari Alhaji, na san ka da magana ɗaya, yanzu ma aka si aka samu wajen turo magabatan zanyo Saboda haka ne ma, ta roƙe ni da na nema mata alfarma gurinka, ka ƙara mata lokaci wanda yake zai zama shi ne na ƙarshe. Ha'a, to a wannan ba ta gudu ne da susa, ya zaki ba yarinya damar ta wasa da tunaninmu idan mutumin nan bai shirya ba. ni ina da wanda zan bata cikin sati guda kuma a auren domin na fahimci cewa auren take so alhaji ke dakata domin na fahimci cewa take ba yarinyar nan duk wata kofa take mana abin da ta ga dama a gidan nan ba haka bane alhaji babu wata uwa ta gari da za ta ba yatta ƙofa da za ta rena iyayenta alhaji idan rai ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba ni ina guje mana aikata abin da za mu zo muna da na sani ka san shi ɗan yau alhaji ka haife shi ne amma baka haifi halinsa ba ha to saboda mun haife ta ba haifi halinta ba sai mu bari ta zo mana da nata halin da take da shi ba zai yiwu ba alhaji duk ba haka nake nufi ba so nake kaman alfarma ta ƙarshe a cikin wannan maganar ta da ka ƙara musu lokacin da zai turo iyayensa su zo su same ka ok ok shi kenan naji a kan maganar auren firdausu da eh, nurai ne na ba da daga yanzu zuwa ƙarshen wannan satin idan ba a zo min da maganar da ta kwanta min a raina ba to zai baci. kin fahimce ni ko na fahimta 你来过。 lafiya? zauna. Ai ba zama na zo yi ba. Hajiya lafiya kuwa? Gurin mutunci aina ake zama har a kwanta a shari bacci. Na fahimce ki tun kai dakata ba me da magana ba ce ta kawo gidanki. Na kawo ka shaidin ɗanki ne da ya rubuta a ‘yata takardar ta ya sake ta. Hajiya, wai wani abu ne ya faru? Aikin san komai domin ‘yata ba baiwa bace ba. tun wuri ki sa ya sake ta ko kuma kotu ta raba su da ita hayaniya kawai kike domin ni na kasa fuskantar maganar da kike idan ma kasuwa nake kariya hayani yau na zo da wuka gobe zan zo da takobi mutukar zanure ni bai saki fundausa kin ji na gaya ne. amma don Allah ya ku iyayena ina roƙon ku da ku yafe muku da san da mai muku Hakika kin yi jarumta ina ma a ce gudunmuwar da kika ba mijinki haka kowace mace za ta ba mijinta irin wannan gudunmuwa don fidda ya daga rogo yata na yafe miki ba ki min laifin komai ba kuma ki koma ɗakin mijinki ki ci gaba da ibada na tabbata ba abin da zai same ki haba alhaji ai ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa ya ma za a yi wannan hukuncin da kai a ce ya yi in shi mijin nata baya son ta ai mu yan mu ce kuma ba za mu taba bari ta wulakan ko wani abu ya same ta ba hajjara kar ki zo mai faɗin kogo a kofa mana ke ce fa kike nuna min hanya idan na bata ya kuma yau ke da kanki kike bin hanyar da zaki kuma hukuncin da na yanke ko a gurinta shi ya fi ya za a yi da wannan tsohon cikin nata mu bari ta koma gidan bayan daga ita sai ya kishiyar a cikin gidan ta je ta kashe min ya san ba zai yi a ba kada ki kasa kaɗe ta Allah a zuciyarki kuma ta yarda da cewa Allah shi ne mai bada kariya duk inda mutum ya kuma shi zai kare ta kuma hukunci na riga na yanki gaskiya abubuwan da madan take maka a gidan nan fara tun ina haƙuri har na fara gaisa idan baki haƙuri ba ki sani za ki karya mana tsari babu wata zuciya da ta taɓa ci gaba wadda ba ta da alaƙa da ina so ke da wani gaskiya ne da ake cewa mata dangin shaidan ba duka ba wasu ba yanzu kamar ki a ce miki don zo shi ɗaya tun daga lokacin ba komai nake shaidawa ba saboda tsawa yin bugun ciki ina ta tunani akan wannan tsinanin ciki ke da shi ni wallahi har yanzu majiri nake ji me yasa baki taba tuhuma ta bawaye mata wannan cikin tun farkon da aka kawo ta ta faɗa min tana da miji amma ya tafi neman kuɗi balaguro ya tafi wai yanzu tana ina tana ciki ko kin manta cewa ke ce wuka da nama a nan gidan kuma ke ce akalar zindurai ne me yasa ba za ki kira su a waya ba ki gaya masa cewa ya sake ta idan karamu ta saki uku hmm. ba nan gizo yake saka ba ko kin manta da cewa ta tafi da ciki kuma idan ta haifi ɗa namiji kin ga dukiyar nan gaba ɗaya zai zama nata gaba ɗaya zai zama nata kuma kin manta ni ba zan kuma haihuwa ba zan taɓa haihuwa ba shikenan sai in tashi a kurkuku lalle kuwa akwai sauran rana a gaba ko da an sake ta wannan shine abin da ya tsaya min a zuciyata ake min yawo ko kin manta cewa ta inda aka hau 'yan ake sauka kamar yana ba ko mu hai zamu yi wajen malamin tsatsuba idan ci ko mana da yake tafiya ba tana ciki ba wajen autu ba ta da mu ta buga sai ta san da wata ke ja kai ki sake kuka daman zainab kin san duk abin da yake faruwa amma kika ɓoye mu hajiya ki hakuri ke kika hore da riko da alkawari addu'a iyaye tana da matukar tasiri akan 'ya'yansu kuma sadaka maganin bala'i domin da na sani ba zan gaza ba wajen yi musu addu'a da sadaka kuma na riga na musu alkawari bayan taɓa tona musu asiri ba saboda la'akari da na yi na wajen ceto yaya na tabbata hajiya da kin sani a wannan lokacin da kin damu da komai domin hankalinki ba zai taba kawo addu'a ba ban taba tunanin zanurai ne zai boye mun komai a duniya ba ki hakuri hajiya na tabbata addu'a tana tasiri cikin wannan al'amari tunda har komai ya fasu da zuwa kika yi kika kwantar da hankali kika daina tunanin komai

dan Allah ya kamata ko ya kaga malamin dan dubu kullum ba ta da aiki dare da rana sai addu'a tana neman kariya daga ubangijinta ga duk mai neman ta da sharri sagiran au kabiran yanzu malam ba abin da za a iya yi a bata cikin da yake take dauke da shi <laughs> babu wani abu da zan iya domin wannan yarinya tana cikin kariyar ubangiji a kodayaushe kuma duk abin da na ce zan yi zai iya dawo kanmu kuma tun kafin ku zo nan na ga ayar da ta sauka a kaina akan aikin da na yi miki akan mijinki kana nufin mafarkin da na yi ya zama gaskiya kenan malam haƙiƙa ko shakka ba na yi addu'ar wannan yarinyar ta yi tasiri akan wannan al'amarin saboda haka ba ki da wata sauran dama ta jar akalar nure ne kawai haƙura zaki hawala yanzu malam kana nufin akwai abin da ya fi ƙarfinka <laughs> baiwar Allah hakika addu'a makamin ce karfin komai da na manta haka a baya da gangan saboda son abin duniya amma yanzu na saduda saboda haka kuma ina yi muku nasiha da ku saduda koma ga ubangiji da wannan yarinya ta fi karfin da kuma har ni kai Allah Allah Allah na tuba Allah kafin yanzu malam ba wani taimakon da za ka yi mana malam da kunga kunga eh? wa hanzar ta tashi ku nan wurin in dai ba za ku koma ga Allah ba to ni na san ku ƙara zuwa nan wurin saboda na muku wannan ma saboda ku gani saboda haka ko da ta aiki aika zuwa ku tashi ku tashi ku ba mahala to wannan kuna cewa malam ku zauna ku ga ku zauna kuna kuna malam astagfirullah astagfirullah ba inda na sani ta so akwai aibu aka ce a ce ta so mu je mu ba mu samu magani ba mu ba makarai sai ya biya ni kuɗi na ya biya ki kuɗin ki je ki ya tura miki makarai ku ga ki wannan yayin mai makarai haba zanurai ni ba gaskiya ba zan yarda da wannan ba ya za a ka dinga zamba wannan uban gudu kana zamba gudu kuma kana tunani ba wani na nake wanda zai haifar mana da matsala ko su ke daga nan mun isa gani saboda na tabbatar abu da matsala tunda har Maryam ta gane cewa yadda wasu mata ta ce wannan fa damuwa ce ba damuwa ta bace duk tsantsan da ya ja ruwa shi ruwa kan duka haka ma za ka ci eh hakan ci ka manta lokacin da nake ce maka magana akan gidanka ka ce me yasa zan dinga sa maka ido akan iyalinka mance wannan lokaci kaga ni yanzu ba wannan bane ta abin da ya riga ya wuce ya wuce ce sai da ta ce gida ce ta gudu saboda ina gudun matsala sai saboda juna biyu da nake a cikin amma a gaskiya malam mai tsatsuba ya matukar bani kunya ya za a ce wannan kucakai yarinyar ta iya gogawa da shi ne abin da ya tsaya min a raina abin da yake damuna shine wannan cikin da take da shi da kuma kalmar da malam ya ce akalan zayyana zai iya barin tafin alluna ta yi kishe tunanin haka tabbas na ji a jikina idan haka ne a wannan lokacin shi ya fi dacewa mu kawar da cikinta a doron duniyar nan shi yasa nake son kwata saboda akwai ki da sanin makamin aiki yanzu me kike ganin za kama ta za mu yi mata dan buran uban ma'aikata sannan mu kira cika aiki na cika mata aiki cika aiki aiki ne yasa ka same ni a gidan maryam tausayi ya ratso ki da imani cika aiki yana waje yana jiran mu da abin da za ku mu kuma amma ka ku taba dan dake ciki na ke munafikar Allah da Annabi ke ba komai bace amma dan da yake cikin ki yau zai dandana azaban duniya da bai sha iskanta ba to dan Allah malam ni musulma ce kada ka hallaka ni ba a son musulmi da aikata ta'addanci ba na taɓa tunanin cewar zan iya saurarawa don tun da nake wannan sana'ar na jirkitar da mutane na kashe rayuka bila adad tausayi bai taɓa zuwa wani kuma ban taɓa tunanin zan yi tausayin wani ɗan adam ko 'yar adam a duniya don haka tun da muka zo nan da wallahi tallahi sai na halaka ki saboda ni da kike gani na a wannan harka duk wanda yake irin halin da nake na rayuka da yake kashewa tunanin rahama ma baya iya sawa ko da lahira mutum baya tunanin tsarin rahama saboda wannan harkar ta girma rahama babu tunanin rahama a cikin kada ka fitar da rai da rahama Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne kuma mai afuwa ne idan har mutum ya ladama abin da ya aikata kuma ya tuba. Ke, mana abin da nake so da ke, kar batun mutuwa ya sa kiki yi tunanin wani wannan, don ni kawai tun da na zo nan na aikata ne tunanin aikata. Zan kashe ki ne in saro ɗan da yake ciki shi ma in kashe shi, shi ne kawai bukata. Kana tsoron mutuwa ko gudun Ina kawai tausayin abin da ke cikin ciki na nake yi. sannan ba ka tunanin idan ka tsayar da ni ka tsayar da abin da ke cikin cikina ne ba ka tunanin sanadiyyar abin da ke cikina idan ka cece shi Allah zai iya yasa maka dukkan zunubanka kuma ya tsirar da kai da kuma saka maka da gidan aljanna kuma kana tunanin a rayuwanka babu wani mahalukin da ya taɓa yin makamancin abin da ka yi ko tseratar da kai daga halaka ko cutuwa don Allah malam kai nazari ka tausaya wa abin da ke cikin ciki ko ya sha iskan duniya a gaskiya abin da nake so ki santa guda ɗaya ne zan ƙyale amma idan na ƙyale ki ɗaukan mun alƙawari babu wanda zai taɓa zama nan. dan ni in dai har kin ɗau alƙawari ba wanda zai ci ni kuma zan iya taimakawa tsarin rayuwarki kuma za ki iya bani labarin me yasa kishiyo ki suka saki a wannan halin na yi maka alkawari ba wanda zai ji wannan abu yanzu abin da nake tunani don ɗauke ki ki taimaka da ki a don yanzu kina buƙatar ruwa da jini ina neman abuwa taimaka min da aron waya zan yi kira ko text zan na kuma da ko yayin su su san halin da nake ciki da can baka iya kowa ba ka zo nan amma zan cire dubu ɗaya akan kanta kuɗin katin waya na kuɗin ka na kanta amma ba ta kiri maryam gani nan a ɗan dawaki police station an kama ni da kullun koken ɗin da aka kawo mana jiya muka biya gudun haka su ma yara na guda biyu kamar yadda nake yi miki tax dinnan nan sun min tax cewa an kama su a airport din jidda a yayin da suke kokarin shiga da wannan wacce muka aike su da ita ki hanzarta domin kan rayuwata ta shiga haɗari har yanzu ba gama wani. ne? gama kin ga zanurai ne ya kira ni da daddare har sau uku ban ji ba ina bacci ko lafiya dan bai taɓa kira na irin wannan lokacin ba Allah ya sa ni lafiya yi? ko za ki kira shi to wani in kira shi yanzu number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Kin ji a kashe take kuma. A kashe kuma? Kashe take. To Allah isa dai lafiya. Amin. Duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai dai yanzu ku gyara zama don jin labarai da rahotanni. Amma kafin sannan mun samu labarin mutuwar Alhaji Abdullahi Mai Zani wanda ya mutu a daren jiya wanda kuma a wannan safiya ne ake tunanin za a yi jana'izarsa a can gidansa da ke unguwar dan daura da firamaren dan haka kuma mun samu labarin wani mummunan hadari da ya faru a hanyar abuja inda motar da aka yi hadarin da ita ta kone kurmus haka kuma gawawwakin wa'annan mutane ba mu shaida su ba amma mun samu kati na shaidar aiki na muzaffar abdullahi ɗaya daga cikin wanda hadarin ya faru da shi haka shi ma ɗayan mun samu katinsa na shaidar darakta na kamfani zannuraini ibrahim saboda idan iyayen wannan bayan allah sun ji wannan idan iyayen wannan bayan allah sun ji wannan sanarwa su garzaya zuwa mutuwari domin ɗibar gawawwakin 'ya'yansu ƙarshen sanarwa kenan yanzu kuma sai labaran duniya ko labarin ta amma mun mun yi report a police station sun bincika su ma sun ce ba su ganta ba ne hmm. Hmm. ba ganta ba har yanzu har yanzu ba wanda ya zo daga dangin ta ne su aikin san ba su zo ba gaba suke da mu a yanzu ma zargi suke suna ganin da hannun mu a batanta Allah da ya kiyaye gaba wannan abu ga zuwa ga ne Hajiya haƙuri. Haƙuri sai ma'aiki. Allah ya gafarta musu. Amin. an gode Allah ba da lada hajiya da Allah ki gafarta min abin da ya faru kuskuren rayuwa ne ba kore, na yafe miki daman dan adam ai ajizi ne Allah ya yafe mana gaba ɗaya amin na gode a kwantar da hankali ta sauka tun kimanin awa ɗaya da suka wuce kuma ta samu ɗanta namiji. Alhamdulillah. Wanda gani suna cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah. Kun gode Allah. Sai dai yanzu tana ɗakin hutu. Saboda an mata allura idan lokacin da ya dace ku ganta nan za ta sanar. Kun gode da. Kun gode da. Na gode Na samu ɗan jika na. Kin ji hajiya abin masu laya ne kin samu ko kuma na samu. Au haka fa shi ke nan bakin sai a mai da sunan babansa wallahi sarki to alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani cewa alhaji zanurain ya rasu ya bar dukiya da tarin kuɗi kamar haka yadda na gani a rubuce shine ya mutu ya bar tagwayen gidaje guda biyu ɗaya abuja ɗaya kuma a kano sannan kuma ya bar gonaki guda goma sha biyu a gaya lokar gani da babban gandu yana da kamfanin kamfaninnika guda biyu ɗaya na sarrafa ruwan roba ɗaya kuma na yin takarma tare da tsabar kuɗi zunzurutu naira miliyan 150 da 700 an biya masa bashi na kimanin naira miliyan 55 an yi wa kaddarorin shi kuɗi jimillar kuɗi naira miliyan 150,270 saboda haka ala gafata malam sai ka yi ƙoƙari ka raba wannan gado kamar yadda musulunci ya assalamu alaikum bismillah rahman rahim sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima kamar yadda kuka amince da wannan rabo na gida ba ta da an je kotu ba ga abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai tsarki aya ta biyu zuwa ta sha ɗaya mahaifiyar murgaye tana da kaso ɗaya bisa shida sannan kuma mata inda haihuwa suna da kaso ɗaya bisa takwas sannan duk abin da ya mallaka wato asaba ya zama mallakin wannan yaro da aka haifa saboda haka kamar yadda aka yi kimar kadarori ga yanda ka san kowa ya tashi zanure ne ya yi dama baka mutu ba ba mutu ba yake faruwa ne na gada an tafi aka sani aka fafan yaɗin labarai Eh? da jaridu cewa hadarin da kuka yi kun mutu sanadiyar hadarin kuma kun kone haka ne mun yi hatsari ni da abokina muzaffar wanda shi ne Allah ya musu rasuwa ni kuma na tsira alhamdulillah la na gode maka da fada dawo da mijina <laughs> hajiya ba kuka zaki ba <laughs> godiya Allah za mu yi da ya da mana da shi lafiya to dai da farko muna yi wa Allah godiya sakamakon bayyana mana mutumin da ya zamanto cewa muke ƙoƙarin raba gadinsa kamar yadda hausa ke cewa mai wuri ya zo mai tabarma sai ya naɗe ma'ana mun zo ƙarshen wannan rabo tunda mamallakin dukiyar nan yana raye bai mutu ba shi kuma gado ana yin sa ne lokacin da ya zama cewa mutum ya zama mamaci. Zanurin daman baka mace ba har ka ɗauki tsawon lokaci baka dawo gida ba kuma baka bani labarin inda kake ba. Hajiya sai dai mu gode wa Allah domin sakamakon wannan hatsari da ni na jikata da yawa da taimakon Allah da taimakon wannan malam shi yasa har na kai yanzu da rai kai fami ya hankali sannu ban Allah sannu karkara zana sannu sannu bismillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sannu ban Allah bawon Allah ai nan ki magana ka kuce a nan karkara kenan yau kwanan ka bakwai kenan anan baka san inda kake ba sai yanzu da kai tambaya alhamdulillah amma karka daga hankalinka ban Allah na tsince ka ne cikin gunar wuta da jini ta amma ban sani ba ko za ka iya tuna abin da ya faru da kai a baya tabbas ba zan manta ba muna tafiya ni da musamman. muka yi hatsari da aka yi ido ta ta kama shi ta cinye shi kuma sai mutu ni kuma na samu na fada cikin wata gona inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji kan Muzaffar Allah ka gafarta Muzaffar Allah ka san aljanna ma kuma ga Muzaffar to kai ta ya akai ka ji inda abin ya faru ka ɗauko ni ka kawo ni har kai mun ya gani bawan Allah labarin ne dan tsawo ni da ka gani nan da wato ni malami ne mai tsatsuba da tsafi-tsafi. to sai wani lokaci Allah ya nuna min ishara akan wata yarinya mai addu'a to shi yasa kawai sai na nadama na dawo wannan wajen na zana nake ta istighfari ka ji dalilin yasa kenan ma har na je wannan wajen na tsince ka na kawo ka na ajiye ka kullum ina cikin istighfari Allah ya kafarta min laifukan da na yi a baya alhamdulillah Allah da Allah yana aminci da masu tuba a sannu sannu sannu sannu ba ko ba komai ba komai ba komai assalamu alaikum amma ina da wata yar karamar tambaya wa'annan yan mata guda biyu su ma na nan ne wannan ita ce uwar gidansa ɗayar kuma ƙawarta ce allahu akbar to in ko haka ne haƙiƙa sun kasance macuta a tare da ni kafin na tuba domin wajena suke zuwa neman sirrin mallaka don ta mallake mijinta kuma aka yi haka zannurai ne ta Allah ka gafarta min na yadda maka <laughs> Karya kake ni ban san yake ni ban san. Shut up. Har kina da bakin da zaki ce wani baƙin munafiki. Ni dama na san da abubuwan da nake ba a cikin hankali na nake yin su ba. Kika mayar min da mata 'yar aiki. Kika raba ni da mahaifiyata. Kika raba ni da ƙanwata. Kika musanta ni, kika wulakanta na idan. Ai dama an ci taburman kunya da hauka ake na fita. ta in ci gaba da zama da ke gara in zauna da bakar karuwa na sake ki sake uku Allah ya isa tsakanina da ke.